al'amarin rashin tsaro da jihohin difa tilabere suke fuskanta ya sanya an rufe da yawan makarantun boko a shekara 2018-2019 amma gwamnati ta ɗauki kwakwaran matakai na ganin cewa ɗalibai da ke cikin wannan yanayi sun ci gaba da karatunsu a cewar minista dauda mamadu marte comparativement à d'autres pays hein, où par exemple au Mali on a 800 écoles fermées. A wasu kasashe misali a Mali makarantu 800 ke rufe, a Burkina Faso an rufe makarantu 1300, a Niger makarantu 58 kadai ne ke rufe. Ba wai na ce makarantu 58 ba su da yawa ba ne amma hakan na nuna cewa mun ɗauki matakai da suka dace na ganin cewa ɗaliban da aka rufe makarantunsu sun ci gaba da karatu a wasu makarantun na daban. Kenan a wajen mu duk da yake waɗannan makarantu suna rufe a zahiri, ɗaliban da lamarin ya shafa na ci gaba da samun ilimi mugu da ƙari muna ɗaukar matakai domin ganin mun ba da ilimi ta hanyar na'urar zamani a shekarar karatu mai zuwa wato ɗaliban da ke cikin yankuna masu fama da matsalar tsaro za mu rarraba musu na'urorin da ake kira tablet domin su sami ilimi mai inganci lokaci guda da sauran takwarorinsu na'urori ne masu aiki da zafin rana an nuna mana samfarinsu muna nan muna nazarin ganin yadda za mu saka batun sayan waɗannan na'urori a cikin kasafin kuɗi na shekarar 2020 mu sami mu sayi waɗannan wato na'urori wurin domin waɗannan makarantu inda ilimi ke fuskantar 'yan matsaloli musamman a tilibiri tawa da difa A jimilla wane kasafi ne aka keɓe wa fannin karatu? Shin anya akwai wani kasafi na musamman da aka keɓe domin karatu mata? Kashi 21 cikin 100 na kasafin kuɗin ƙasa ana amfani da su ne cikin harkokin ilimi shine fannin da ya fi kaso mai tsoka. Na ji wasu na faɗin su kashi goma ko sha uku ne ake basu a wasu ƙasashe. A Nijar shugaban ƙasa ya ɗauki matakai domin ganin an baiwa fannin ilimi kashi 21 cikin 100 duk da matsalar tsaro da ake fama da ita. A Nijar tun shekara 2017 gwamnati ta samar da waɗansu matakai domin rike mata a makarantu. A tsawon shekaru biyu shin anya kun yi la'akari hauhawa a akan abin da ya shafi karatun 'ya'ya mata? A A kowane lokaci ana ganin cewa adadin yara musamman mata da ake kaiwa makarantu yana ƙaruwa, sannan da dama suna tsayawa. Yanzu muna shirin sakamakon jarabawar breve da bakaloriya na bana domin ganin tasirin karatun 'yan matan. Amma a kowace shekara adadin 'yan mata da ke cin jarabawa 場はガルワ駅